العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أبو جاد الله تعالى da ya kaddara don masu البركة masallaci بركاته من don ci gaba da karatunmu littafin da babban malamin hadisi Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari ya wallafa Allah ya kasa da rahama a wannan yammaci na Alhamis sha uku ga watan hudu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya daidai da ishirin ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiyya wannan shine darasinmu na wato darasin mu na ashana na wato wannan shine babu mu na 33 wanda zamu tashi a cikin haka ne ko babu na 33 babu uqubati qati'ir rahm fi dunya babu da zai magana akan hukumar da Allah madaukin sarki ya tattalar wa mutumin da yake da mutumin da yake da yanke zumunci tun a gidan duniya ma'ana yanke zumunci wani abu ne wanda yana da hukuma ta sa a duniya sannan kuma yana da uba ta sa a ranar alkiyama ma'ana yana daga cikin manyan laifuka da Allah ya ce in tastanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima yana daga cikin manyan manyan laifuka da Allah yake sun bari sai Allah ya kuma da kanana ya samu a gidan aljanna Allah ya sa aljanna mu kuma يقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أيينا ابن عبد الرحمن قال سمعت أبي يحدث عن أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخل له في الآخرة من قطيئة الرحم والبغي أخرج هذا الحديث أبو داود والترمذي وأحمد في مسنده وابن حبان bayan malin ya koro isnadi zuwa ga a zuwa ga abi abdurrahman zuwa ga uyayna ibn abdurrahman uyayna ibn abdurrahman yace sami'tu abi mana ya ji abdurrahman din kenan babansa yuhaddithu yana zantar da wannan hadisi an abi bakra daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abi bakra sunansa mufayy ibn al-harith abubakar daban abi bakr abubakar daban na muna gane ko Ƙala wannan sahabi nufai ibn al-haris yace ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ma min dhanbin babu wani zinubi ahra da yafi cancanta an yu'ajjila Allahu li sahibihi al-uqubata fi dunya yafi cancantar akan Allah ya gaggauta yi wa ma'aboci wannan sa'o uquba tun a gidan duniya ma'ama yadakhiru lahu fil akhirah tare da abinda kuma Allah ya tanadar masa na azabar da za a yi masa a ranar lahira to ba wani zunubi da yake da wannan sama da min qati'atir rahimi sama da yanke zumunci wal da kuma zalunci ma'ana yanke zumunci da zalunci dukkan Allah madaukakin sarki yakan yi hukuba a duniya sannan kuma idan ka je lahira kuma Allah ya ma tanadi ya taskace ma ya ajiye ma muna ganewa Allah ya ya ya ya ajiye kuma azabar da zai mutum na wannan laifuka guda yanke zumunci da kuma zalunci duk wani wanda ya kamata ka sadar da ka sadar da zumunci tsakanin kai da shi ko yana da kuɗi ko ba shi da kuɗi ko ya taɓa ɓata ma ko bai taɓa ɓata ma wannan hakki ne da Allah maɗaukin sarki ya ɗora tsakanin kai da shi sannan abu mafi shi ne zalunci Allah ya hana zalunci inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalim ni na haramta zalunci a kaina Allah ya haramta ka zalunci inna Allah la yadhlimu mithqala dharra wa ma rabbuka bidhallamin lil abid shi sa idan Allah ya kafare musu azaba ko zai ce wa ma zalamnahum walakin kanu humuz zalimin ko kuma ne wata magana da take da alaka da irin wannan Allah baya yin zalunci shi sa ya ba mu labarin ɗan wuta za a kawo littafinsu in suka kalli littafin za su ga komai da suka aikata na saba ma Allah a ciki sai ce ma li hadal kitab la yugadiru sabiratan wala kabiratan illa ahsa wannan wani irin littafi ne da manyan laifukan da kananan da ya kiskace ya kididdige mana kayan sai Allah ya ba su ansa ya ce wajadu ma amilu hadara sun samu abin da suka aikata a halarci a cikin littafinsu sannan sai Allah ya cike da cewa wala yazlimu rabbuka ahada da dai ubangijinka baya zalunta kowa mana Allah baya zalunci da a ce Allah madaukakin sarki kama mu da dukkan zunuban da muke aikata da ba da zai sha domin hadisin muslim ne magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk cikin ku sabai yake gayawa yace ba wanda zai tsira a gaban Allah da aiki wani sahabi yace wala anta ya rasulullah ko kai ya ma'aikin Allah yace wala ana har ni illa an yatagammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadlin sai dai idan Allah ya lullube ni da falalarsa da rahmarsa to in dai kuma ta haka ne kaga irin waɗannan laifukan sai mu ringa nisanta su wal baghi da zalunci Allah baya son zalunci shi yasa ce inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i bil qurba amma ce wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi Allah yana umarci da yana umarni da adalci ya'murukum bil adli wal ihsani da kyautatawa da bawa dangi amma ya hana wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi kuma Allah yace da kansa Allah nan yake muku wa'azi kada ku yadda ku zalunci saboda in kai zalunci Allah ba zai yafi ba ga hadisi ne cikin Bukhari da Muslim hadisin Abu Hurairah manzo Allah sallallahu alaihi ya tambaya yace kun san waye muflis kun san waye ga'i wa bankada ga'i wa tirere za a talauta shi a ranar alkiyama sabai suka ce mallaka rahmalahu wa lahu wala wanda ba shi da kuɗi ba shi da kadara manzo Allah ya ce wannan ai talaka kenan yace mafi shine wanda zai zo yayi sallah yayi azumi yayi zakka yayi zumunci duk wani abu da ya kamata yayi ladan sa yayi qualifying shi je shiga aljanna walakin shatama hada wa qadhafa hada wa akala ma mala hada wa daraba hada wa sabba hada ya ga duwa ne ya cincin wani yayi wani kadafi yi kaza yayi kaza sai a ringa ɗiban Ladansa ana biyan wannan mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce har sai an zo ladansa ya ƙare amma ba a gama biyan mutane ba to wanda ba biya ba sai a ɗebo zanubin wannan sai a ƙara lafta mai a ɗebo na wannan gwargwadon zalincin da ya masa sai waye gari ba shi da komai a rayuwarsa sai zanubi, sai a wurga shi wutar jahannam Allah ta'ala kare babu mu na 34 babu laysal wasil bil mukafi babu da zai magana akan cewa ba wai mai sadar da zumunci bane wanda yake ramuwa ma'ana an zo masa bare ji an masa zumunci bare zumunci muna gane ha قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش والحسن بن عمرو وفطر أم مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال قال سفيان لم يرفعه الأعمش إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه الحسن وفطر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواسل بالمقافي ولكن الواسل الذي إذا قطعت الرحم وصلها أخرج هذا الحديث البخاري في الأدب وأبو داود في الزكاة والترمذي في البر وأحمد في المسند في في في المسند وأحمد في المسند بعد ما لن يقروا إسنادي يأتي محمد بن كثير يا باشا الأباري شما يأتي سفيان يا باشا الأباري من أغاني شيخ ما سفيان يا رويتو لغا الأعمش أعمش سليمان ابن مهران أبو محمد تشي باش شي سفيان ياي رواية حديث دي جوجو متعني قدانا متعني قدانا نفر قشيني العامش شيني سليمان ابن مهران أبو محمد نبي شيني الحسن ابن عمرو منا غانيا wanda shi ya mutu a shekara ta 144 bayan hijira sannan sai fitar ibn khalifa shi ma fiqa ne wasaqahu ahmad wal qattan wal darqutni wa ibn ma'in nasa'i wa ibn sa'ad muna gane to waɗannan mutanen guda uku sun bashi labari shi sufyan al-a'mash wal hasan ibn amr wa fitar ibn khalifa di ya ji wannan hadisin daga gurin su su kuma daga wajen wa daga mujahid ibn jabar at-tabi'i abul hajjaj muna gane shi kuma daga abdullahi ibn amru ma'ana sahabin da ya rawaito wannan hadisi shine wa abdullahi ibn amru ibn al-as to sai aka dawo kan maganar sufyan aka ce qala sufyan shi wannan sufyan din da ya riwaya a gurin amash da hasan ibn amru da fitar ibn khalifa sai aka ce Sufyan ya ce lam yarfa'ahu al-A'mash ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-A'mash ba cewa yi annabi ya fita ba mana ya bar hadisin mawqufi ga Abdullahi ibn Amr ibn al-As riwayar A'mash ina ba mun gane amma riwayar Al-Hasan ibn Amr da Fitr ibn Khalifa su kuma sun rafa'a ta sun ce anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala lalla mun gane Laisal alwasilu bil mukafi ba mai sadar da zumunci bane wanda yake ramuwa wahiya a shine an zo ma kaje wani na kama ziyara baran kai mai ziyara wannan ba sadar da zumunci kai ba ko yana kama ziyara ko ba kama kaje da neman lada a gurin Allah sai annabi sallama ya ce walakinnal wasila sai dai cikakken mai sadar da zumunci alladhi idza quti'at rahimu Shi ne wanda an yanke zumunci shi kuma wasalaha sai sadar da zumunci wani 'yan shekara ɗaya shekara biyu shekara uku baya zuwa gurin sa shi bari ya je dan kar zumuncin ya lalace dan in ya daga tasu to zumuncin ba zai yi ba kuma duka sai Allah madauki sarki ya tambaye shi kaga tana aka yi mata wa'azi yanzu mace ta ce ai ni ma ba ta zuwa tunda ba ta zuwa ni ma ba zan je su mata suna gina ziyararsu su akan an zo musu su je amma shi addini ya gina ziyara ne akan alaƙar da ke tsakaninka kuma sada zumunci kamar yadda sha faɗa ba fa ziyara ba ne kawai akwai wanda kuɗi za ka ba shi ne ka sadar da zumunci saboda kana da su bayi da su akwai wanda kira shi a waya ma ka gaida shi baka da kuɗin da za ka je gurinsa shi bai da kuɗin da zai zo gurinka amma ga waya Allah ya sauƙi abubuwa muna gane sai ka kira shi ku zumuncin ku inda wani labari mai daɗi ka bashi in wani labari mara daɗi ka kama ya jajanta ma wani zumuncin sa a gurin ka ya kai ka siya mai gida ka siya mai mota ka bashi jari in baka yaka baka sadar da zumuncin ba domin kana da halin da zaka mai sannan kusancin naka da shi dab da dab ne kusan zaka ake yana da haƙƙi ma a kanka wannan kai masa wannan babu laifi a ciki shi yasa zaka iyayen mu da kakannin mu sun zauna cikin aminci da karamci saboda su suna kula da zumunci mu kuma yanzu abin duniya dai ya rike mana ido kuma kada ka da kuɗi ma ba ma ba al'akari ne muna gane ha shi sa rayuwar mutanen da ka ga tana da albarka sama da rayuwar mutanen ne. yanzu hatta cin abinci da ga mutanen da suna yi a waje to akwai hikima kamar guda uku a ciki na farko za su karɓi zumuncin su dan tare suke cin abinci duk wanda bai zo ba za a gano baya nan abinci mai dalili da ya sa da zuwa. na biyu akwai taimakekeniya ta yadda anan ne iyaye na da suke gane gidan wani ba a yi abinci ba sai wani ya je sa a zuba a masaki sai ya sa a je a kai gidan wani shi kuma ya ci a nan, shi isa mutanen da in sun je kasuwa ba su samu kuɗi ba sai su dawo haka saboda su sai su ba su kwana da yunwa amma yanzu duk wanda ya gida sai dogo katanga in ya dogo katanga ya jage ya sa jamlock ba wanda zai iya ma shiga gidan sai in ya buɗo mata ciki in ka samu in boko ma wanda bokon sai ya gafi, in ka kama mai ziyara gidan sai ci ai baka sanar da shi ba da haka yau abincin da za a dafa a gidan babu wanda kana da hakki a musulunci ko ba ko ya sanar da kai ko bai sanar da kai ba ka bashi 24 hours kana mai hidima amma muna yi to bayan wannan hikima ta a gano gidan na ba a yi ba <coughs> na ce akwai hikima ta taimakekeniya shi ne a ɗiba da gidan wani a kai wani kuma a ranar mutanen da ke gurin waɗansu mutum biyu ko uku sai sun tara mai abin da zai iya yin sati wani za ga ya sai shinkafa ya kai gidansa wani ya kai masara ya kai gidansa wani kuma an fito sallar asuba ya dan bashi yana dubu ɗaya dubu biyu dubu dala zai ɗauke shi wansa ko ba zai ɗauke shi ba zai ɗauke shi ita kyauta da kake gani tana sa soyayya tana sa ƙauna duk mutumin da ke ma kyauta zaka ji kana ƙaunarsa amma duk mutumin da ke ma rowa zaka ji baka san shi muna ganewa to misalin da zumunci shine wanda in ma an yanke masa shi ya je ya kai zumuncin a inda yake Allah ta'ala ya shirye da babu mu na 35 babu fadli man yasilu da adh-dhalim babu falalar wanda yake sadar da wanda yake da zumunci da shi koda ku azzalimi mana shi baya kai ziyara shi babu ruwansa مالا يتي حدثنا مالك ابن إسماعيل قال حدثنا عيسى ابن عبد الرحمن أن طلها أن عبد الرحمن ابن اوسجه أن البراء قال جاء اعرابي فقال يا نبي الله صلى الله عليه وسلم علمني عملا يدخلني الجنة قال لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة أعتق النسمة وفك الرقبة قال أوليس واحدا قال لا اتق النسمة أن تعتق النسمة وفك الرقبة أن تعين على الرقبة والمنيحة الربوب والفي على ذي الرهب فإن لم تطق ذلك فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير أخرج هذا الحديث أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه والبيهقي في شعب الإيمان ما لن يقول إسنادي زوادا يفرد مالك ابن إسماعيل مالك ابن إسماعيل ابن درهم أبو غسان النهدي الهافز ابن بنت همان ابن أبي سليمان من أئمة المحدثين ثقة متقن aka ce thiqatun mutqin wannan yana daga cikin alfaz da ake amfani wajen a nuna mutum thiqa ne suna da alfaz kamar guda matakai guda nawa suna da matakai guda hudu idan kaji kana karanta tarjaman mutum aka yi amfani da cewa ilaihi muntahal ilm ko adil ko wani abu wannan ita ce sigar da tafkuwa kowa ko ya amfani da tun mubalaga asbatun nas awsaqun nas idan aka inganta mutum da wannan lafazzar to shine matakin thiqat wanda kowanne ulul daraja alma hadisi suka ce idan ka ji an ce mutum thiqa ne ya hada abu biyu kamar yadda ibn al mulaqqib ya faɗa ya hada biyu ya hada abdabtu wal 'adl wannan shine thiqa ka zama kana da cikakkiyar hadda sannan ka zama kuma kana da adalci ibn mulaqin yace za a idan aka samu mutum ko shi ne ko imamu zabi idan aka samu mutum shi sa suka ce ai fika din nan cewa ne fika ne ba darajar su ɗaya ba akwai wanda ake amfani da ilayhi muntaha kaza ilayhi yi kaza ko amfani da awfaqun nas asbatun nas wannan ya ko wace ko kuma a zo a yi ma amfani da lafazi guda biyu ko a ce ma sikatun sikatun ko sikatun sabatun ko sikatun mutkinun, to wannan shine mataki na biyu mataki na ku a ce ma sika a ce ma mutqin a ce ma kaza wannan shine mataki na uku mataki na uku kuma a ce ma salahun la asa bihi to shi wannan za a iya karɓa hadisin sa amma ba ya wuce matakin hasan muna gane to kaga shi Malik ibn Isma'il an ce thiqatun mutqinun iya daraja ta nawa na'am iya daraja ta nawa daraja ta biyu yake saboda an karrara ga fikatun ga muske ne ya kamata mu karanta littafi ko guda ɗaya ne akan musalal hadis dan ina magana akan kawai ɗin na hadisin mu ringa tafkai da ya kamata haka ne ko Abu Hatim yake magana akan Malik ibn Isma'il yace lahu fadlun wa salahun wa ibadatun وصحة حديث واستقامة yace mutum ne da yake da falala yake da nagarta yake da ibada kuma yake da ruwaituwa da san da suke ingantattu ne su qala yake haddathana isa ibn abd alrahman an talha muna gane an talha ibn ibn musarrif ibn amr ibn ka'ab al-yami al-kufi an Abdurrahman ibn Ausada daga Abdurrahman ibn Ausada an al-Bara daga al-Bara ibn Azib qal yasi jaa arabiy fa qala ya nabiy Allah allimni amalan yudkhiluni wani balaraban kawai yazo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya annabin Allah ka sanar da ni wani aiki aikin da in nayi zai shigar da ni aljanna sallallahu alaihi wasallam qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam la in kunta aksarta al khutbata laqad yace koda ya kasance ka taƙaita maganarka tunda kawai cewa ya allimni amalan yudkhiluni al janna kaga magana ce bata tsayi ba sai manzo Allah ya ce ku ka taƙaita maganarka shi satarwa aka ce ai faqad a'radta al mas'ala hakika ka fada da mas'ala, aikin da ka bayar mai fadi ne aikin da zai kai mutum aljanna lalle wannan magana taka tana da girma sai ce masa a cikin nasna ka entare sai ce mai wafukkar raqaba kuma ya ƙarshe ka entare qala sai mai ruwayi yace awalaysa ka wahidan ma'ana da itiqun nasma da fakkur raqaba ba iri ɗaya bane walaqta hamal aqaba amma adrakum sai ce fakku raqaba to sai ce yanzu da itikun nasma da fakku raqaba ba abu ɗaya bane muna gane ha sai ce qala sai annabi ce la ba ɗaya bane itikun nasma an tu'tiqan nasma ‘yanta baiwa shi ne ka ‘yanta baiwar kai kadai kwaya ɗaya ka ‘yanta ta, ita ku ha an fari da bi'iti kaha shine kai ka samu rai ko bawa ko baiwa ka siye ta gaba daya ka yanta ta kamar da ita ya wannan shine itqun nasna mun gane irin abin da sayyidina abubakar yayi da Allah ya ce alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى muna gane to ikun nakma shine ka yanta ta kai kai ko ta ka ce ko ka ce ta yanta ta wa fakkur raqba amma kuma fakkur raqba shine an tu'ina ala raqba ka taimaka a yanta ta wasu ma suka ka taimaka ka fitar da ita daga wani damuwa daga wani kunci daga wani yanayi amma za a yanta ta za a yi yiwa za a iya siyar da ita dubu biyu kai ka bada ɗari biyar wani ya bada dubu ɗaya wani ya kaza wannan haka yayi ko bai kaga ba kai kaɗai ka yanta ta ba muna gane ha waɗansu mutane sun mallake ta ka yanto ta ko wasu mutane suna bin ta bashi ka biya mata wannan yana cikin fakkur raqba mala muna gane ha sai yace walmanihatun rahub ana kuku ko kuma walmanihatun rakub walmaniha arrakub ko arrakub abinda ake nufi maniha shine taguwa ko raƙuma to da yin kyauta ta raƙuma ko dabba wacce ke ragu ko rakub suka ce nonon da wato dabbar da take da manyan nonuwan da ake tatsan nono da yawa a tare da ita to ka ba wani kyauta ko ka ba shi damar ya zo ya tatsa yi amfani da wannan shi ma ina da cikin abin da zai kai ka aljanna ma'ana dai kyauta taimakawa wal fai'u ala dirra'il da kuma bayar da fai'u ga ma'abu mutanen da suke dangi da kai ko dangin annabi salama. tunda Allah ya ce ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura lillahi walil rasul lidhil qurba wal yatama ila akhir al aya to da ba da wannan fai'un ga dangin Annabi sallama ko kuma kai da bayar da kyauta ga danginka Allah muna gane sai ce fa in lam tutik zalik amma in duk wannan ba za ka iya baka da halin da za ka yi fa'mur bil ma'ruf wa nahy anil munkar ka da yin umarni da kyakkyawa shi ma sadaka duk lokacin da goni ya aikata wani abu mai kyau sai ka sa ya aikata wani anil munkar ka ringa hani ga mummuna duk lokacin da goni yana aikata wani mummuna aiki ka hana shi da wannan al'umma take samun alkhairi al'umma manzala sun salama ta samu kima da daraja ne saboda me saboda Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijal linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhum almu'minuna wa aktharuhum alfasiqun wani gurin yace wal takum minkum ummatun يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفعمون لا تقولوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه إلى أكثر الآية muna gane to inda waɗansu ayyukan da aka lissafa tunda suna da alaƙa da kuɗi kalle su duka suna da alaƙa da kuɗi an ba ka da hali ba za ka iya su ba to fa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar kai umarni da kyakkyawa ka hani da mummuna shi sai daga cikin sifar mu'minai ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar suna yi umarni da kyakkyawa suna hali ga mummuna Anas sallama ce wa in lam tutik zalik idan baka samu damar yin umarni da kyakkyawa da hali ga mummuna ba la'alla baka san ma'ruf ba balle ka umarni da shi baka san munkar ba balle ka hana in wannan ma baka samu ba fa kaffa lisanik illa min khairin ka kame harshen kai da kai magana sai in zaka faɗa alkhairi kamar hadisin bukhari da muslim man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut duk wanda ya imani da Allah da ran lahira ya faɗa alkhairi ko shi shi sa ga hadisin mu'az mun karanta shi ina cin ashin arba'un nawawiyya yace da shi kuffa alayka hada ka kame wannan yace ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna la mu'akhaduna bima natakallamu bi yanzu mu za a rinka kama mu da kawai magana da muke yace faqilatka ummuk mahaifiyarka ta yi wabinka kalma ce da laraba suke faɗa in ba gane abu ba yace wa hal yakubbun nas ala wujuhihim aw ala manafirihim illa hasaidu alsinatihim shin akwai wani abu da yake kifa mutane a cikin mutane, kifa fuskar su a cikin mutane? ko ya kifa zozan hancinsa a cikin wuta sama da abin da harshen su yake girbe musu babu shi babu abin da yake ba wanda yake yin wannan da haka ya inganta hadisin bukhari da muslim da kuma ya zo cikin sunan tirmidhi da wasu littafan hadisi annabi sallallahu alaihi yake cewa a waye zai lamunce mun abubuwa guda biyu ni kuma mun ce masa shiga aljanna yace ka kiyaye abin da ke tsakanin cinyoyinka guda biyu ma'ana al'aurarka kada kai zina kada kai yuwadi kada ki zina kada ki lesbianism in kin ka kiyaye wannan to sai ce kuma abin da ke tsakanin labba guda biyu shine harshe shi ma ka kiyaye shi dan ya inganta annabi sallama yace mutum zai faɗi wata kalma amma bai wani jamu da ita ba amma wannan kalma din ta ringa tafiya da shi cikin wutar jahannama ta ringa tafiya da shi wutar jahannama sai ta jefa shi a wutar jahannama tafiya shekara 70 saboda harshe yana jawo mutane matsala me yasa Allah sallama ya hana zaman kan hanya dole sai an yi gurbin mutane yace iyyakumul julusa ala turqat yace na hane ku da zaman hanya sabai sai malama buddin inna ma hiya majalisuna natahaddathu biha ya maki Allah mun zo gaban ka kullun sai aya sai hadisi sai tsoron Allah a can ne muke dan yi hira mu dan taba hira Barcelona da Real Madrid ko ba ka ba da AC Milan da Inter Milan da Juventus da Deportivo ko anan muke zamu hirar mu anan muke zama a majalisa mu zagi shugaban kasa mu zagi gwamna mu zagi wani dan siyasa a unguwarmu anan muke zama mu zagi duk wani mai mota da ya ɗaga gilas ya ɗago ma hannun ta gilas ka so na ɗan girman kai ne wannan wai sai da ya ɗaga gilas ma maimakon ya ɗan sauke mana ai ya ma sallama ta gilas ko ba haka ba to maganganun da muke sai mun ringa wazana su domin akin da Allah ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula Allah ya ce malamai suka ce Allah ya ce inna as-sam'a wal basara wal fu'ada ai daidai ne ce ula'ika kana an mas'ula amma sai Allah kawo kullu litawkidi din ya tabbatar ma dukkan sai an tambaye shi to wannan harshen sai ka kiyaye shi wani yake cewa wai harshen ka daina sakin sa domin ka saki harshe ɗaya akan mutane su kuma sai saki harshe nawa da yawa akan daidai yake da ka daina sawa mutane ido kana neman laifinsu in kai kana ganin laifinsu kai kaɗai kake neman laifin duk cikin a masallacin nan to su kuma duk masallacin ne za su nemi laifin ka dan Allah ba za su dama ma'ana da irin kallon ma da kake mutane shi suke yi ma wani zai koya wa wani tarbiyya wani ɗan tarbiyya sai ce da shi ka sami ginin da ya fi kowanne tsayi ya hau sai ga mutane aka sai ce ya kake ganin mutanen nan ya ce ‘yan ƙanana aka ce kuya kuke ganin sa ɗan ƙarami muke kango sa mana in tana rena mutane su ma suke rena kana ganin su kamar irin ba su da kima wajen to kai ma suke kallarsa. su duk kuma abin da Allah ya baka in ka ga Qur'ani ne mutum ce to shi ba ba su da Qur'ani naka ba ban ga ma sai je so bugun bugun su biya ko su wannan su bugun gwani na dudu ba shi ganin ba naka da ka da ce baya tunda wulakan kai zaka a kansa in ma ka takura shi je war shekara biyar shi ma ya haddace ya dawo mana duk jamar da Allah ya baka a duniya to ka mutunta mutane ka kimanta su to shi ma rasul suka ce wai reciprocal ne due ne a duniya kamun nama ka mutunta ne mutunta ka to ka yi hasin da ke gari an sallama yana magana to lalle mu kiyaye shi kuma wannan su ne ayyukan da Annabi sallama ya koya masa don ya shiga aljanna ɗan tawuyayi da taimakawa da ɗan tawuyayi da kuma bayar da kyauta ba wai sai lalle dabba da suke da manyan nonuwa ake kaka ba ai ko dala kama mutum ai zai karba ya je sai nuna da kuɗinsa ko ba ka ba in ka bashi naira ma yana bukata Allah madauki sarki ya samu dace babin mu na 36 babu من وصل rahima fil الجاهلية ثم aslam babu mutumin da yake sadar da zumuncinsa a zamanin jahiliya kafin ya musulunta daga baya sai bai musulunta دلادا yana da lada ko bai da lada mutum ne lokacin ko lokacin kafin zuwan musulunci yana raye amma mai sadar da zumunci ne mai kula da dangi ne sai musulunci ya zo ya musulunta ko kuma dan shi din ba musulmi bane amma yana da sadar da zumunci yana da kula da ƴan uwansa yana da kula da zumunci kuma sai ya zama musulunta wannan sadar da zumuncin da yayi na da shin Allah zai bashi ladan sa ko ba zai bashi ba قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة ابن الزبير أن حكيم ابن حزام أخبره أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت أموراً kuntu atahannafu biha fil jahiliyya min silatin wa itaqatin wa sadaqa fa hal li fiha ajr qala hakim qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam aslamta ala ma salafa min khairin wannan shine beauty na islam wannan shine kyawun addinin musulunci muna gane wannan shine kyawun addinin musulunci addini ne da babu asara a muna gane malam ya koro hadisi daga abul yaman shine al-hakam ibn nafi ahadu thiqat al-a'imma muna gane a ah, shi kuma abul yaman yace akhbarana shu'aib shu'aib shine huwa ibn abi hamza wasmuhu dinar sunasa dinar ha ah, ibn abi hamza muna gane ha salih al-hadith shi kuma yaji hadisin daga az-zuhri qala yace zuhri yace akhbarani urwatu ibn az-zubayr yace urwatu ibn zubayr ya bani labari yace anna hakima ibn hizam hakim ibn hizam ابن أخي أم المؤمنين خديجة الكبرى kubra radiyallahu anha. shi dan dan uwan dan uwan Khadija mata Annabi sallama shine ya haife shi muna gane to shi wannan Hakim ibn Hizam akhbara shi ya ba Urwa ibn Zubair labari أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم شيخ حكيم ابن حزام يسير من ذلك صلى الله عليه وسلم أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية ya ma'aikin Allah ka bani labari mana ya kake gani game da al'amuran da na kasance ina riko da su a zamanin jahiliya mana ina bautawa Allah da su in je in sadar da zumunci in kula da ɗan uwana in kula da dangina amma na yi shi ne zamanin jahiliya mana kafin me kafin na musulunta sai tafsirin waɗannan maganganu ce min silatin na daga sadar da zumunci da nayi wa itaqatin da in bayi da nayi wa sadaqatin da kuma sadaka da na bayar fa halli fiha ajal shin ya ma'aikin Allah tunda a zamanin kafirci ne su amma yanzu na musulunta shin zan samu lada muna gada misali kana da wani arni a ungoku wanda ya musulunta a 2017 December yau shekara ta da musulunta amma sauran shekarun baya yana sadar da zumunci yana yanta bayi yana yin sadaka sai ce fa halli fiha ajal shin wannan ladan zan same shi shin ina da lada a cikin wannan abubuwan da nayi tunda nayi shi a zamanin jahiliya qala hakim hakim da kansa sai ƙara cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min da Allah sallama yace min aslamta ala ma salafa min khairin ka musulunta akan dukkan abin da ya gabata na alkhairi ma'ana dukkan abin da ka aikata na alkhairi to musulunci zai dama da shi dilladin da yayi duk wannan aikin da ya yayi ai da ma sharadin shine imani in ba ka da imani da aikin da kai Allah ba zai karba ba yasa Allah ya ce qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura mun gabata akan duk abin da suka aikata sai mu sheke shi a ranar alkiyama kamar ku kamar da yake a cikin suratul furqan muna gane shi sa za a requirement na Allah ya karbi kowane irin aiki a Qur'ani shine sai an hada da imani من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن هذا وهو مؤمن فلنحي انه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا ان الذين امنوا كان سيئات الايمان وعملوا الصالحات كان لهم جنات الفردوس نزلا Ina ladina amanu sai aka ce wa amilus salihati sayaj'alu lakum ar-rahman wudda wal ladina amanu wa amilus salihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul janna ma'ana inda Allah ya magana ayyuka na gari to sai ba inda in ba imani ba su amfana da kai to amma kalli beauty na islam yanzu mutum ne aikinsa tun zamanin jahiliya ba a cikin musulunci ba amma dai musulunci sai aka dawo saboda Allah madaukakin sarki so yake kowa shiga aljanna ya inganta hadisi cewa idan kai ne yin aikin alkhairi in ba kai ba za a baka lada cikakke kwaya daya in kai za a baka kyawawan ayyuka guda goma amma in kai ne mummunan aiki ba kai ba kaga za ka kiyasi da wancan za a baka zunubi cikakke ko ba ka ba amma in ba kai ba lada za a baka muna gane in ka aikata fa kaga in kiyasi da yake wancan sai a baka mummuna guda goma a'a mummuna za a ba guda ɗaya shi ma ba a ce kamil ba saboda Allah so yake kowa shiga aljanna shi sa hadisin da yake musnad na Imam Ahmad in mutum ya zunubi za a ɗaga mai baki a zuciyarsa in ya tuba sai a wanke in ya ci gaba da kuma sai a ci gaba da ɗaga mai baki kuma ta inda na gane Allah so yake kowa shiga aljanna a cikin suratul furqan Allah sai da faɗi manya-manyan laifuka na farko kisan kai da Allah ya ce man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha hada an gama wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima nabiyu shirka na farko shirka kai afwan laifin da Allah na shaja ayoyi ya tabbatar ko annaba ne suka mutuna shirka sai ya sa sa mutuwa laifin uku shine zina ita zina saboda munin ta ba mata akai kada kai ta ba kada kusance ta wala taqrabu zina nahu kana fahishatan wa sa'a sabila amma Allah ya tara wannan laifukan gaba ɗaya ce in kana yi sai ka zo ka tuba to iya daga cikin abin da Allah zai ma wancan zunubin da ka ɗauka kaddara kisan kai shirka zina kana da zunubi miliyan biyar to ran da ka tuba tuba na gaskiya Allah zai converting na wannan zunubin miliyan biyar ba wai in ka tuba an yafe an goge ba bayan Allah ya karɓi tubanka sai ya kumbatin sai ya canji wannan zunubin dasu nan sai zunubi sai Allah ya kumbatin sai ya zama mai lada alladina la yad'una ma Allah ilaha akhar wa na yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa aqaman yudha'af lahu al'adabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhan illa man taba wa amana wa amila amalan salihan sai ce fa ulaika yubaddilu Allah sayyi'ati ma sanatu wa kana Allah ghafurur sai Allah ya ce to tunda ka tuba tuba na gaskiya wannan zunubin naka miliyan biyar ni kuma daga cikin karanci na nayi convertin shi na mai da su lada miliyan biyar saboda gane cewa Allah mai rahama ne wani gurin yace kataba rabbukum ala nafsihi rahma wani gurin kataba ala nafsihi rahma wani gurin wa rabbukal gafuru zur rahma wani gurin wa rabbukal ganiyyu zur rahma Ma'ana Allah na tabbatar ma da cewa shi mai rahama shi sai inganta hadisin bukhari hadisin umar bin khattab wata rana sai aka kawo ribar yaƙi mana bayu ke sai ga wata mata a cikin ribar yaƙi tana neman wani jinjirin ta bata gani ba ta kamo jinjirin wannan ta bashi mama sai ya ƙi karba ta kamo wani ta bashi mama sai ya ƙi karba ta je kan jinjirin ta tana kamo shi ta bashi mama sai ya karba mazala yana kallanta sai ya tambayi sahabban da suke gurinsa ya ce kuna ganin waccan matar in dai tana da damar da ba za ta jefa ɗanta a wuta ba za ta yi da ta jefa shi yanzu akwai wata uwa da za ta yadda ta jefa ɗanta wuta akwai tunan Allah sai suka ce a'a ba za ta jefa shi ba sai manzo Allah ce lallahu arhamu bi hadhihi al-umma min hadhihi al-mar'ati bi waladiha ce lalle to shi Allah madaukin sarki ya fi jin tausayin mutanen wannan al'umma sama da yadda mace take jin tausayin ɗanta sama da yadda ba su iya jin tausayi dan ta Allah rahama yake so ya mutane shi yasa duk mutumin da ya gan shi a wutar jahannama to gaskiyar magana ba karamin tantiri bane irin ya dage ne dole sai ya shi wuta ka san ba yadda zaka dole ya tafi da kuna karantawa a makaranta ta gaba da da higher institution da san muku wani misali akwai ɗalibin da in yi zo kai musu exams ka da wani abu da zaka illa ka yi shi Ba ka da abin da ka yi illa wannan ɗalibin ka yadda shi saboda ya dage dole sai ya faɗi na na wata rana a wata semester na yi wa na yi wa ɗan diploma on course a legal wannan wannan Islamic law of transaction ƴan ne haka ne musu Islamic law of transaction wanda daga cikin ɗalibai sai da na kira shi na kawo booklet ɗinsa na ce dan Allah ya mu rubuta shi kansa bai san me rubuta ba na ce mun bayani in gane abin da nake so shine in ji wani abu a kaina daga kansa kai ya gaya mun shiga in ji cewa eh ya ma gane me nake nufi bai ma gane tambayar ba sannan kuma shi rubutun da yake ba za ka ce mai yarbanci ba ba za ka ce mai hausa ba ka ce mai turanci ba wannan ya naka shi wannan ya damu sai ya faɗi wace sai ka tura shi ya da bango to baka da zaka yi ko a gurin Allah baka iya kare kanka dan abin da zai yi ka taimake shi babu shi sa yaran yanzu haka ba karatu suke yi ba gaskiya idan idan ne yara samista akwai kuma yara samista ne musu rikos bayan nayi makin za su test za su assignment kuma ga attendance in ka samu ɗaya duk ka samu duka a waje ne misali in dai kai attendance guda ɗaya ten marks to sauran marks ɗin ma zan samu ma sai dai in ba kai test ba a maimakon 15 marks sai ba ka sabin marks marks kyauta in ba kai assignment ba in ko ban ce ma ka je kai ba maimakon wannan zan ba ka sabin marks kaga iya ne kana da 24 abin da ke bukata shine 16 ka haɗa ka samu pass mark amma wani ba zai ci ba ba zai ci ba saboda yayin yanzu malalata ne ba da gaske suke yin karatu ba da gaske ba bane wasu kace idan kunta amin fa kun fihi in kana cikin al'amari kawai ka dage kai shi Ta bana gane na to da haka ne abin da nake so ne nuna mana shi ne, Allah ya ce da Hakim ibn ibn Hizam aslamta ala ma salafa min khairin ka musulunci akan duk abin da ya gabata na alkhairi mana Allah zai tattalin ma zai ba kayanka a ah. shi sa malamin yace innal kafira lalle shi kafiri idan fa'ala af'alan idan ya aikata wani aiki jamila mai kyau thumma aslama sannan ya musulunta wa mata alaihi kuma ya mutu akan wannan aikin na alkhairi yajma'u lahu yujma'u lahu thawabul hasanati fi halatil kufri tafaddulan min Allah ta'ala kama yu'ti mu'minu an mu'minu an kitab ajra amali bi marratin idan kafiri yayi aiki lokacin da yake kafiri sai yayi musulunci kuma ya mutu akan wannan aikin to za a tara mai ladansa kamar yadda hadisi ya bayani cewa ahlul kitabi ma dai musulunta lada biyu za a bashi ladan bin wancan din littafin littafin ladan bin mai qur'ani muna gane ha Allah samu dace babina 37 babu silati mushriki muna gane ha a hadiya ne ni ma na ji larabcin wani iri babu silati bir nawayi sun sa lami wal eh Walhadiya ne gaskiya jibrili gaskiya waye ne waye na tsibi wal hadiyya akwai ne Walhadiya ko eh yawwa shine ne gaskiya shine ne na ba kuskure ne gaskiya babu silati bir rahimil mushriki wal hadiyya babun da zai magana akan sadar da zumuncin mutumin da yake mushriki ne yana da alaka da kai amma mushriki ne sannan kuma da yi masa kyauta muna gaya da kuma yi masa kyauta gashi mashiriki ne ka sadar mai da zumunci kuma ka yi masa kyauta kar ka zo da zafin addini aikin da mashiriki ne ba zai ci kudi na ba a'a zai ka san muna fahimta addini bai bai wata rana wani bawan Allah zamanin ana zafin kin addini kawai wata rana da safe na tashi zai tafi kasuwa sai ya hana ko sisi a gidansa mata ta ce mai ai za ka fita kuma ba za a abinci ba ya ce ayyau ba za a abinci ba zamanin sabbin mataran ba sa ci ba zamanin sabbin mataran ba sa ci da haka ba za a ci ba to su sabbai ai ba su da shi ne don da bai ci ai ba da shi addinin musulunci da mu wato abin da zai buri ya da addinin musulunci in ba ga mutum ya ci abinci mara daɗi to haka Allah ya kaddara mu akan kaidar li yunfik zu sa'atin min sa'ati faman qudira alayhi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah amma duk inda Allah ya ce ka ci abinci mai daɗi yake ta ka ci mai tsafta mai kyau da Allah Allah ba ta yi da manzanni ba ya ayyuhar rusul kulu min at-tayyibati wa'malu salihan ku tuna daga daɗa ɗan abubuwa tsarka duk wani abu da ya shi cikin nan mune ce ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum sai Allah da kansa yace kul man harrama zinata allahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min arrizq kul lil ladina amanu wai waye yace an haramta mu'minai kayan ado da kayan dadi Allah ya aina sun ne a gidan duniya mana har da kafire kenan amma khalisatan yawmal qiyama a ranar alkiyama babu wanda zai samu wannan kayan dadin sai mumini amma a duniya mumine na iya samu kafirai na iya samu to addinin musulunci abin da yake ta ashabi kahf ma ne yake musu falyandur ayyuha azka ta'ama aje a duba a cikin matan masu masu da abincin nan sai an samu azka wanda yafi kowanne tsarki yafi kowanne daɗi sannan sai a su da haka addinin musulunci abin da yake so shine ka ringa cin daɗi shi sa na daga cikin abin da Annabi sallama kamar da yake cikin sunan Abi Dawud manzon wasallam yana son abu mai zaƙi mai sanyi sannan kuma abincin da annabi sallama ya fi so shine sarid sarid kuma da nama ake yi shi kamar kunun nama ne mana gane saboda kasan nama yana gyara yana ƙara mutum kaifin basira kuma kasan nama akwai matsala daga ci ko aljanna ba an ce wa lahmi tayyin ma tawul ko ba haka ba aljanna ma akwai nama wani amin romo wani a soya shi za ka kana fresh kana kwakwalwa mai kyau kana samun yanayi mai kyau amma saboda tsabagen zafin addini sai kai wata abu ci nama ba wani ma sai ya kwana arba'in in yi wani baki wai kama shi ba wani baki da zai kama shi ba wani ba wani baki da zai kama shi wanda ma ka kura ka ci nama ka bayan da aka ce idan mutum ya kwana arba'in bai ci nama ba in yi wani baki zai kama shi addinin musulunci addini ne adalci ko ka yi shekara kullum sai ka ci nama mutum ya zalunce ka ce Allah ya Allah ya saka maka in baka zalunce shi ba don dan yayi ma baki shi je ko mahaifinka ne baka zalunce shi ba yayi ma baki ba abin da zai same ka saboda kamar mai laifi ba amma an kace kamar laifi kuma ko bai ma baki ba sai ka shiga uku muna gane ka zalunci iyayenka ka zalunce su ko ba su ma mummunan addu'a ba wannan fushin da damuwar da siyasa a ciki kuma sai siyasa ka bala'i Allah ya tsare babu da zai magana akan sadar da zumuncin wanda kuke da zumunci da shi amma mushriki da kuma mai kyauta قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رأى عمر حلة سيراء فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا أتوك فقال يا عمر إنما يلبس هذه من لا خلاق له ثم أهدى ثم أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم منها حلل فأهدى إلى عمر منها حلة فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت إلي هذه وقد سمعتك قلت فيها ما قلت قال إني لم أهدها لك لتلبسها إنما أهديتها إليك لتبيعها أو لتكسوها فأهداها عمر لأخ له من أمه مشرك bayan مالك يقول إسنادي إمام البخاري يقول إسنادي زوى Abdullahi dan Umar amma abda shi ne abda ibn Sulaiman al-Kilabi wasu kuma suka sunansa Abdurrahman ibn Sulaiman al-Kilabi muna gane wanda shi ma fiqa ne sannan mahaddacin alqur'ani sahibu qur'ani mahaddaci ne na al alqur'ani ya mutu hijira tana da shekara 188 shi kuma riwaya riwaya daga Ubaydullah ubaidullah shine huwa ibn umar ibn habs ibn asim ibn umar al-faruq ahadul fuqaha as-sab'a shi kuma riwaya daga nafi'u nafi'u kuma daga wa ibn umar ibn umar dan gidan umar dan khattab abdullahi da umar ne yake cewa ra'a umaru hullatan siyara umar ya ga wata riga siyara suka ce kulla siyara ita wata guda riga da ake da zari a jikinta muna gane ha rigar ta yi kyau fakala sai umar ce ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'aikin Allah law ishtarayta hadhihi falabistaha yawm aljum'a wa lil wufud idha ataw ya ma'aikin Allah wannan rigar mai kyan nan da ma ka siye ta saboda ka rinka sa ranar juma'a shi ranar juma'a gayu ake yi amma sai ranar juma'a zai samu wata jallabiya su kare ɗaya sai sako ta yi sako hula ta shi kafe na ci taɓa ka ji hadisi kawai zuwa masallaci ya zo na ya nafula ya tilawa babu gari ka ya saba ya saba juma'a shadda za ta samu mai kyau ko ta kuka lafiya in ta cikin arman nan ka zo masallaci da ya ganka fes da kai addinin musulunci addini ne na gayu su da mutane da yawa ba sa ba sa ba addini kimar da ya kamata su bashi ana so ka ringa kwalliya ka ringa gayu muna gane ba ana son irin wannan to yace manzo Allah da ma siya, ya ringa sa ranar juma'a wal nufuri idan atau da kuma jama'a baki in sun zo ma ashe baki ma da zo ma ana so zo ma me su same ka da kyakkyawar kama fa qala ya umar sai Salama ce ya kai umar innama yal bisu hadhihi man la khala ba ni sanya wannan a matsayin riga a matsayin tufa sai dai wanda bai da rabo a lahira saboda an yi ta ne da alhari ne muna gane ha ثم أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم منها خلل bayan manzon Allah ya faɗi wannan sai aka samu ɗan su rigunan kuma irinsu sai aka kawo manzon Allah kyauta muna gane da ka kawo mai kyauta fa ahda ila umar minha hulla sai da guda ɗaya sai ba sai na umar a cikin rigunan da irin wannan ɗin sai da ɗaya ba sai na ana kawo umar gida cewa gashi annabi sallama ya ce a kawo ma umar sai ɗauka ko dai shi daga cikin mallan daga cikin da فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال sai Umar ya zo gurin manzala sai ya ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ba'asta ilayya hadi ka aiko mun da wannan lafiya wa kad sami'tuka qulta fiha ma bayan kuma ni ji ka alhali naji ka ya ma'aikin Allah ka faɗa abin da ka faɗa akan irin wannan rigar ka ce innama menene yalbisu hadihi man la sai lam ubdiha laka litalbisaha ni ba wani na kuma wani dan kasa kai da kake da rabu ya za in ce kasa wannan riga ba na aiko kuma wani dan kasa inna ma ubdituha ilayka tabi'aha aw litaksuwaha na ba ka ne dan ka siyar ka mori kudin ko kuma ka bawa wani wanda mallaka laka dan ka bashi da ba za a rasa cikin dangi ba tunda sabon farkon ba musulunta suke to dan me su ba dala muna gane ya to Umar sai ya gane fa ahdaha Umar li akhin lahu min ummi Umar yana da wani uwa da suka haɗu da shi ta hanyar babar shi Umar din ai kana da ɗan wanda ka haɗu da ta hanyar mahaifiyar to ta hanyar mahaifiyar Umar suka haɗu da wani wani dan uwarsa mushrikin mushriki ne kaga yana daga cikin mallaka la'ala inda bai ba kawai sai ba shi yace to kai wannan irin ta kusa dan innama yagashu hadhihi man la kala-kala. ba haka bane mushriki ne wani wanda ya mutu yana shirka ba zai shiga aljanna ba innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar kamar da cikin suratul ma'idah in dai ka mutu kana shirka jahannama straight ba kana Wuta jahannama za ka shiga ko ba yadda za a me san ka ma sai ya hakura kawai ka tafi ta jahannam amma in ka mutu akan imani la'alla kana da laifi ka tuba la'alla baka tuba ba Allah na iya ma tunda Allah zai kira mu'mini na alkiyama daga shi sai shi a sirri yace kai kaza kai kaza kai kaza akwai Allah ma aka ce jira ma yake a wadanda su ya san yayi waɗanda suka fi wannan girma jira yake a kawo su sai ce Allah na san nayi sallah ce to kwantar da hankali. kamar yadda na rufa ma asiri a duniya ba wanda ya san ka aikata nan ma lahirar na rufa ma asiri ka tafi aljanna shi sa Allah so yake kai mu shiga aljanna amma ga mutane sun jage dole sai sun saba ma Allah tabaraka wa ta'ala to naga an nuna mun lokaci anan za mu takaita abinda na faɗa ga madaji Allah ya ba mu lada wanda ne kuskure Allah ya mana afwa وسبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين